من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu da ya kawo mana yammaci mai albarka <clears throat> yau lahadi tara ga watan Ramadan hijira ta birnin Makka zuwa Madina shekara ya da hudu ga watan shida miladiyar shekara ta bakwai amma wannan masallacin juma'a na kwangila inda muke tare da dr lawal abubakar sha'ibu kano inda yake wani tafsirin alkur'ani mai girma da an ramansa abdurrashid suleiman jiga idan ana biye da mu ana yau ana cikin zuzul dukhan an kwana ya ta ashirin za a tashi tashin da ɗaya insha Allah da haka da yan uwa su kashe waya kuma aka talent Allah ya taimake mu ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدعا ربه أن هذا أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة يمتين yammaci na tara ga watan Ramadan a shekara ta 1438 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da hudu ga watan shida a shekara ta 2017 miladiya in ba manta ba a jiya mun tike da ƙarshen aya ta 21 cikin wannan sura mai albarka suratul dukhan kuma in ba a manta ba muna tsaka da tattaunawa dangane da kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam da kuma fir'auna da haka Allah subhanahu ta'ala, zai ci gaba da yi mana bayani bisa ga ayoyin da za mu karanto masu zuwa wanda za mu tashi a farkon aya ta ashirin da biyu, kuma yau wannan shi ne mu na hudu in ban manta ba a cikin sura mai Allah ya ce rabbahu annaha Allah ya ce da'a rabbahu sai annabi Musa ya roki ubangijinsa yace anna haula'i lalle haƙiƙa waɗannan mutane qaumun mujrimun mutane ne waɗanda suke kafirai ma'ana abin da ya jaye addu'ar kafircin mutanensa ne kafirci ta fuskar kin yin imani da shi da suka yi da kuma ƙoƙarin cutar da shi ma da suke yi domin in ba manta ba a baya yana cewa wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjimun ina neman tsari da ubangiji na ubangijin ku kada ku cutar da ni kada ku jefe ni kada ku jingina min dukkan wani abinki to da haka wannan ya jawo annabi Musa ya ci gaba da yin addu'o'i na Allah madaukakin sarki ya tsare shi kuma Allah madaukakin sarki ya masa maganin kaidin fir'auna da dukkanin yan kanzaginsa. sa to sai malamai suka ce anan Allah maɗaukakin sarki bai ambaci sigar addu'ar ba kawai dai an ce annabi Musa ya yi addu'a amma shin Qur'ani ya faɗi addu'ar me ya furta a cikin addu'ar da me ya roki Allah ya yi musu aya ta faɗi haka cikin suratu Yunus wa qala Musa rabbana innaka Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya ربنا ليصدوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ألا قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون Allah ya ce wa kala Musa annabi Musa ya faɗa cikin addu'ar da yake yi ya yace rabbana ya ubangijinmu ta tawassuli da rububiya domin yana daga cikin ladabin addu'a kafin ka fara faɗar abin da kake so a yi maka ka yi wa Allah subhanahu wata'ala kirari ka yi ta tawassuli ka yi kamun kafa ya so da dama annabawa in za su yi addu'a sukan yi tawassuli bin rabbana rabbana rabbana ga sunan a ƙur'ani da yawa da haka annabi Musa ya tawassuli bir rububiyya yace rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna lallai kai ka bawa fir'auna wa mala'ahu da yan tawagarsa zinatan kayan ado wa amwalan da dukiya mai tarin yawa fil hayati dunya a rayuwar duniya rabbana li yudillu an sabilika lalle ya ubangiji ka sani suna batar da mutane ga buran tafarkinka dukiyar da ka basu ba sa amfani da ita wajen su yi maka da'a dukiyar da ka ba su ba sa amfani da ita wajen su taimaka wa talakawa dukiyar da ka ba su ba sa amfani da ita wajen su gina alkhairi a'a suna amfani da ita ne wajen su bata mutane suna amfani da ita ne wajen su hana mutane imani suna amfani da ita ne wajen cutar da mutanen kwarai da hana su addini shine li yudillu an sabili to kaga wannan shimfiɗa ce duka ta addu'a sai ce rabbana dimis ala amwalihim ya Allah ka dakushe kaifin dukiyarsu ka kwashe albarka cikinta ka hana mata tasiri ka hana musu walwala da haɓakar arziki shine itmis ala muwalihim washdud ala qulubihim ya ubangiji ka sanya tsanani da kunci a cikin zukatansu mana koda suna da kuɗi amma Allah ka hana musu hutun zuciya domin waɗansu sukan ɗauka idan mutum yana da kuɗi matsalarsa ta yanke ba haka bane ba Allah zai iya baka kuɗi amma ya kwace maka hutun zuciya sai kuɗin su yi ta azabtar da kai a gaga kuɗi sun kai kuɗi amma kullun ramewa kake yi a gaga kuɗi sun kai kuɗi amma a madadin kai kiba ka kiba in ma aka je aka bincika sai a ce cutar yunwa ce ta kama ka kaga wannan in ba Allah ba waye isa yau mutum haka gashi ya baka kuɗin a madadin kai kiba gashi ya baka kuɗin a madadin ka cika koshi amma ya baka kuɗi kuma ya jarabce ka da cutar yunwa shine rabbana dimis ala amwal wa shudud ala qulubihim me yasa annabi Musa ya fir'auna wannan mummunan addu'a sai ce fala yu'minu hatta yarau al'azab al'alim dan tabbas fir'auna da mutanansa ba za su yi imani ba ko da za su ga azaba mai radadi domin duk hujjar da za a gaya musu an riga an gaya musu duk dalilan da za a nuna musu an riga an nuna musu ba su yi imani ba wannan ya nuna an kai ƙarshe to wannan addu'a da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake yi ba shi kadai yake yin ta ba duk da anan ayat suratul dukhan ta nuna shi kadai ne fa da'a rabbahu a can ma a farkon Yunus ta nuna shi yake jagoranta addu'a amma ba shi kadai ne wajen lokacin da yake addu'ar ba yana yi akwai wasu tare da shi akwai dan uwansa Haruna shi yana addu'a Haruna yana amin amin amin shi yasa a ƙarshe sai Allah ya ce qala qad ujibat da'awatukuma Allah ya ce da annabi Musa to ku sani an amsa addu'ar taku ku biyin. ashe ba shi kadai yake yi ba ne malamai suka ce shi dai shi yake jagoranta addu'a amma dan uwansa Haruna kuma yana amin amin amin wanda ya nuna idan mai addu'a yana addu'a ana son wasu kuma su rinka cewa ne amin amin amin idan aka tashi amsa addu'ar da shi mai addu'ar da mai cewa amin duk daidai za a ba su domin a matsayin duk sun yi addu'a ne a tare a wajen Allah shi yasa wannan addu'a annabi Musa ya jagorance ta dan uwansa Haruna yana amin da Allah ya tashi amsawa sai ya ce qad ujibat da'awatukuma haqiqa an amsa addu'ar taku ko biyo fastaqima kuma ku ci gaba da tsayawa tsayuwar daka wajen addini da kuma kalubalantar fir'auna wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun ahir kada ku kuskura ku bi tafarkin waɗanda ba su da ilimi su waye marasa ilimi fir'auna da mutanensa me yake nufi da ba su da ilimi ba su da ilimi mai amfani amma ba ana nufin jahilai bane ba suna da ilimi sai dai ilimin bai musu amfani ba domin duk ilimin da bai baka damar kai imani da Allah ba ya zama ilimi mara amfani duk ilimin da bai nuna maka ka gina lahirarka ba ya zama ilimi mara amfani duk ilimin da bai sa ka rissina wa ka ba ya zama ilimi mara amfani da ka wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamu to idan muka dawo farkon aya malamai suka ce wannan hujja ce da take nuna annabawa suna roƙon Allah annabawa suna roƙon Allah domin annabi Musa fa da'a rabbahu sai ya kira ubangijinsa ma na yi addu'a annabi Nuhu Allah madaukin sarki ce wa da'a rabbahu anni maghlubun fantasir Allah yace annabi Nuhu fa da'a rabbahu shi ma sai ya roki ubangijinsa yace anni maghlubun ya Allah ni an fi ƙarfi na fanta sai ka taimake ni mana kafiransa sun kure shi sun kai shi ƙarshe a wata ayar Allah ya ce walaƙad nadana nuhu walaƙad nadana nuhu ni'mal mujibu Hakika nuhu ya kira mu in ji Allah ya yi addu'a ni'mal mujibu na madalla da mu da muka amsa masa addu'a ga annabi Yunus ibn Matta Allah ya ce wa zannuni idhaba mubadila الرسول إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى نعم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني من الظالمين النبي زكريا الله يتي ذكر رحمة ربك ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ, إذ نادى ربه نداء خفيا ودك النبوة سنة الدعاء ذاك باب وان وان دي إسا يبرن كاسا يتي يافق رفن الدعاء باب شي بل ما الدعاء إتتي sanadiyar da ta sa Allah yake kula bayi وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قل ما يعبأ بكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما إنهم كانوا يصارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ذاك annabawa dai suna yin addu'a Allah madaukakin sarki yace ubangijinku yace ku roke ni zan amsa muku wannan umarni da Allah ya shafi annaba ya shafi kowa da kowa kuma yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati waɗanda suke girman kai ba sa bauta mun domin addu'a bauta ce in ba za ka yi addu'a ba ya nuna kana nuna kafi karfin ka roki Allah kafi karfin ka rusuna wa Allah sai jahannama dakhirin masu irin wannan ɗabi'a ta ba sa addu'a Allah yace za mu sanya su a cikin wutar jahannama kuma mu kaskantar da su mu wulakanta su a wata ayar Allah yace qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum kace ubangiji na bai damu da ku ba ba dan addu'o'in ku ba faqad kadzabtum fa sawfa yakunu lizama hakika wasu daga cikin bayi sun karyata da sannu kuma abin da ake gaya musu zai faru gare su annabawa baki ɗayansu Allah ya dunkule su ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat dukkaninsu sun kasance suna rige-rige wajen aikin alkhairi wa na kuma suna roƙonmu ragaban da kwaɗayi wa rahaban da tsoro wa kanu lana khashiyin kuma sun kasance masu tsoro a wajen mu akwai da yawa daga cikin malaman sufaye da sukan ce da almajiran su ba sai kun roki Allah ba yawai Allah ya fi ka sanin halin da kake ciki dan me zaka roke shi har ma suna da wata kaida da suke cewa hasbuhu su'ali ilmuhu bi hali ai ya ishi Allah tunda ya san halin da nake ciki ba sai na roke shi ba an yadda Allah ya san halin da kake ciki amma haka ya shar'anta ubangiji yana son fadanci yana son kirari yana son a ƙasƙanta gabansa tare da ya fi ka sanin halin da kake ciki amma ya ce ka fito ka faɗa ai ita kanta faɗar alama ce ta ka nuna ka isa ba to shi kuma Allah a lokacin da ka nuna ba ka isa ba sai ya nuna maka shi ya isa da in ka ce kai ba za ka gaya masa ba ma'ana kana ganin kai ka fi ƙarfi kenan ka wadatu da dai bautar Allah addu'a suna gaban Allah wannan wajibi ne annabawa sun fi mu sanin cewa Allah ya san zuciyarsu ya san komai nasu amma in suna da bukata sai sun fito sun faɗa sai sun rusuna sai sun yi magiya sai sun yi kirari sannan sai Allah subhanahu wataala ya amsa musu tare da ya fi su sanin halin da suke ciki shi yasa zamu ga cikin kissar annabi Musa da Fir'auna a nan gaba duk abin da annabi Musa zai faɗa kan ya faɗa sai Allah ya ce masa kaza ne zai faru a gaba kaza ne zai faru a gaba kaza ne zai faru a gaba dan ya nuna masa ya fi shi sanin halin da yake ciki amma kuma tare da haka bai hana ba annabi Musa idan yana neman wani abu a wajen Allah yana da bukatar ayi wani abu kuma sai ya rusuna ya ce Allah ayi kaza ayi kaza Allah yi mana kaza yi mana kaza an gane ko da haka kada bawa ya taba tunanin cewa ai Allah ya san halin da nake ciki da haka ba sai na gaya masa ba eh ka yadda ya san halin da kake ciki amma tare da haka fito ka gaya mai wannan fadar ita ma ibada ce da haka fa da rabbahu annabi Musa ya arroto ubangijinsa anna haula'i qaumun mujrimun ai bi anna haula'i qaumun mujrimun qaumun mujrimun kan cewa lalle sa sun zama kafirai suna shirka ba za su yi imani ba da haka Allah ya kawo masa agaji fa qala ta'ala sai Allah ya ce فأسر فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون الله يتشهد النبي موسى فأسر كتفي بعبادي دباينا أنا نفهم بنو إسرائيل ما ليتي بقطع الهمزة وقرئ بوصلها أنكرنتا فأسري an kuma karanta fasri ma'ana hamza din a mai da ita hamzatul wasli kowanne daga ciki kira'a ce saba'iyya mutawatira tabbatacciya fa asri da fasri duk ma'anar ɗaya ne ma'ana Allah ya bawa annabi Musa umarni cewa to shi shikenan addu'ar ka an karba kuma abin da ka nema za a yi amma yanzu kai kuma shirya ka kintsa ku jaye jikinku ku fita daga cikin ƙasar Misra za mu dirkaki ƙasar za mu lalata ta za mu halakar da fir'auna za mu halakar da duk waɗanda suke tare da shi da haka ku ku fita kada abin ya shafe ku sau da dama Allah subhanahu wataala hakan haka yakan yi wa annabawan da suka gabata idan zai halakar da al'umma su sai fitar da annabawan daga ciki irin abin da ya faru ga annabi ludu alaihi salam Allah madaukakin sarki ya turo da mala'iku su zo su yi masa albishir cewa za a halakar da mutanen kasar masu aikata mummunar ɗabi'a ta luwaɗi namiji ya nemi namiji to amma sai Allah subhanahu wataala ya ce da annabi ludu fasri bi ahlika bi qit'in min al-layl fita da kai da iyalanka a wani yanki na dare wala yaltafit minkum ahadun kada ɗaya daga cikin ku ko waiwaye yayi in ya ji ana rugugin wuta a cikin garin a wata ayar Allah ya ce illam ra'atak sai dai matarka ita za ta yi waiwaye innahu musibuha ma asabahu domin ita abin da zai same su zai same ta inna mau'idahum as da asuba za mu rigarga da su sai ce alaysa subhu bi qarib ya Allah asuba ba kusa ba ma'ana kuma tausayin su ya kama shi ko alaysa subhu bi qarib sai yake tambayar mala'iku don dokin ai sauri a halaka su dan sun addabe shi wai a asbab bata kusa ba bane ayi yi mana a wata ayar Allah ya ce fasri bi ahlika bi qit'in minan al-layl wa la yaltafit bi ahlika bi qit'in من الليل ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون أو iyalanka الله يتي فصر بأهلك فتد كيد إيالنك يا لولو بقطع من الليل أو ينكي نذري ولا يلتفت منكم أحد kuma kada ɗaya daga cikinku ya yi waiwaye wamdu haifu tumaruna ku bi inda aka ce ku bi ku yi tafiyar ku to irin wannan abu shi ya faru ga annabi Musa nan. fa asri bi ibadi ka tafi cikin dare da kai da bayina suka ce asalin kalmar fasri da fa daga al-isra'u ne ko daga asra yasri shine tafiya cikin dare a larabci da an ce asra ana nufin yayi tafiya da daddare ko sara yayi tafiya da daddare amma dan a ƙarfafi kalmar a dada fito da ma'anar tafili sau da dama akan ƙara lafazin lail saboda yau da gobe larabawa sun mai da kalmar suna faɗar ta har ga tafiyar rana akan ce sara yayi tafiya da rana amma asalin kalmar sara ko asra yayi tafiya da daddare to amma wani lokaci kamar yadda na faɗa larabawa sukan faɗi kalmar a tafiyar rana to wannan ya sa ƙur'ani dan ya tantance ma'anarta da ya zo da ita duk inda ya faɗe ta sai ya ƙara lafazin layl a waccan kissa ta annabi lodo duk inda aka faɗa sai a ce bi qitayim min al a farkon suratul isra subhanallazi subhanallazi asra bi 'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أتكين سورة الله وأوهينا إلى موسى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم muttaba'un to kaga Allah yana ƙara mata laylan laylan laylan anan ma fa asri bi ibadi laylan ka tafi da bayina a cikin dare da ka asalin kalmar shine tafiya cikin dare ko an sa layl ko ba a sa layl ba amma me yasa aka sa layl saboda kalmar ta faɗaɗa a wajen larabawa suna faɗatta har ga tafiyar rana shi yasa wani mawaki dan yi amfani da asalinta a inda take amfani da asalin ma'anar ta sai ce sara ɗaifu man ahawa فأرقني والهب يأترد اللذات بالعلم سرى طيف من أهوى mafarkin wanda nake so ne ya taho min cikin dare wai ya je ya kwanta da daddare zai yi bacci kawai sai tunanin masoyiyarsa ya zo masa sai ya kasa bacci to ne yake faɗa sara ɗaifu man ahwa tunanin wacce nake so ne ya zo min kaga sara shi bai ce lailan ba saboda asali sara shine almashi ko azhabu bil da haka yace fa ni shi yasa sai na kasa bacci wal hubbu ya'taridil lazzati bil alami shi ko soyayya sau da dama takan hadu da radadi in dai kana cikin cutar so to sai kai ta fama da radadi domin soyayya hada take da radadi mahalli shahid sarataifu man ahwa ubangiji yace fa asri ka tafi bi ibadi da bayina malai ce bani isra'ila sune banu isra'ilawa lailan a cikin dare innakum muttaba'un lalle ku za a biyo bayan ku kaga nan Allah yana ba annabi Musa labarin abin da za a gaba wanda ya nuna Allah yana ya san duk abin da yake faruwa fita kai da wanda kuke tare kuma ku sani za a biyo ku tun kan a biyo su din domin fir'auna a lokacin bai san labarin annabi Musa ya fita ba shi ya gama mitin da shi da dukkanin 'yan kabinet ɗinsa da dukkanin waɗanda suke tare da shi cewa a jira dare ya yi a je a zagaye unguwar banu isra'ila da musa a ciki a kashe su gaba ɗaya shi ne allah maɗaukin sarki ya ce da annabi musa kar ku bari dare ya tsala da zarar dare ya fara ku silale ku kuma ku fice to lokacin da annabi musa da mutanensa suka fara silalewa suna fita sai 'yan leƙen asirin fir'auna suka kai masa labari mutanen nan fa da kai shirin za a yi kwabarin ɗin unguwarsu za a kashe su cikin daren nan sun ji labari sun fara fita alhalin ba wanda ya gaya musu Allah ne ya sanar da su da haka sun ji labari sun fara fita to a nan ne shi kuma fir'auna bai canja manufarsa ba sai ce to mu shirya mu bi bayan to kaga abin da Allah ya faɗa zai faru innakum muttaba'un an gane ko sai Allah ya ce min واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون ما na إنكم متبعون أن يتبعكم فرعون وقومه فرعون da mutanansa zasu biyo bayan to wannan bai sa annabi Musa ya fasa ba ya ci gaba da bin umarnin Allah ya fita cikin dare da shi da banu Isra'ilawa to bayan sun tafi suna cikin tafiya ne ga fir'auna ya biyo su ta baya sannan kuma gaba ga ruwa ya tare su kuma babu kwale-kwalen tsallakawa an gane ko to da haka a wannan lokacin banu Isra'ila da suke tare da Annabi Musa hankalinsu ya tashi domin sun tabbatar in Fir'auna ya ci cin musu kashin su ya bushe kashe su zai ba zai saurara musu ba zai musu kisan kare dangi kuma kisan wulakanci to kuma ga ruwa a gaba irin abin da Bahaushe yake cewa gaba kura baya siyaki ma'ana an gudu ba a tsira ba to shine Allah yake ba mu labari a ayar cikin suratul shu'ara فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون الله يجي فلما تراءى الجمعان يا عند جماعة ربي سك هنغو جونا mutanen fir'auna sun kusa su cimma mutanen annabi Musa har suna ganin junansu tara aljam'an qala ashabu Musa sai abokan annabi Musa wanda suke tare da shi suka ce da shi inna lamudrakun kashin mu ya bushe za a cin mana da aka yi kwanan mu ya ƙare. a yi wa juna wasiya to amma annabawa suna da yaƙini in Allah ya ce zai taimake su zai taimake su ko da a die minute ne ko da sauran minti ɗaya ne ko sakan ɗaya in dai Allah ya ce zai yi so annabawa sun yadda zai yi Allah yana so dabarar bawa ta ƙari ya yi saranda total saranda ka tabbatar da cewa an gama da kai to da ka nemi taimakon Allah shi kuma sai ya nuna maka ya isa shi lokaci baya kure masa da ka kala ashabu Musa mutanen annabi Musa banu Isra'ilawa suka ce da shi inna mudrakun Musa mu an tsitse mu an kure gudun mu Kala kalla, kala kalla hmm. inna إن rabbi sayahdi kala sai Allah ya ce da annabi Musa da mutanansa kalla ba za a cin muku ba ay lastum mudrakun ku ba za a cin muku ba an gane ko annabi Musa ya ce inna ma'iya rabbi sayahdin lallai ubangiji na yana nan tare da ni da iliminsa da kulawarsa sayahdin zai shiryar da ni hanyar da zamu bi ni da ku mu tsira fir'auna ba zai cin mana ba domin inda a ce Allah ya san zai bari fir'auna ya cin mana da ba amfanin ya ce mu fito sai ya bar mu a gidajen mu a kashe mu a can ya fi mutunci A batun da ya ce mu fito to zai ba mu hanyar da za mu tsira ana cikin haka sai Allah ya ce wa auhaina wa auhaina ila Musa an ibrib bi asakal bahr فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوهينا ننتاك إن جاء الله سيمك وهي wannan fa'ud din fa'ud ta'qib ce nan take ba tare da bata lokaci ba cikin gaggawa auhaina sai muka yi wahayi ga Musa an adrib bi asakal bahra da kitekun da ke gabanka da sanda to dama annabi Musa a hannunsa akwai sanda ko da yaushe kamar yadda ayar suratul Taha ta nuna mana yana rike da sanda domin lokacin da ya je dutsen Duri Sina ma akwai sanda a hannunsa Allah ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa me a hannunka na dama ya kai Musa قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحس بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال سي النبي موسى يتي da ubangiji hiya asaya abin da ke hannuna na dama sanda ta ce kaga wannan ya nuna ko da yaushe Musa yana rike da sanda kuma a hannunsa na dama sai ya ce wa hiya sai tawakkau alaiha ga aikin da sandar take min ina dingina da ita ina dogaro a kanta bisa ga ɗabi'ar makiyaya a daji zaka ga mai kiwo in yayi kiwo ya saki tumakansa a cikin haki suna ci sai ya zo ya dingina da sandar ya dan dogara yana hutawa to wannan yana daga cikin amfanin da sandar take wa annabi Musa a tawakka'u alaiha sai ya ce wa ahushu biha ala ganimi idan kuma na je inda babu hakkin ƙasa babu ciyawa a ƙasa sai ganye a sama a hushu biha da ita nake bugowa tumakai na ganye wannan yana daga cikin amfanin sandar sai ce kai bayan haka ma waliya fiha ma'arib ukhra tana da wasu amfanin nukan a waje na banda wanda na gaya ma ya Allah to daga cikin amfanin nukan shine wannan aikin da za ta yanzu a gaba da haka annabi Musa ko da yaushe yana da sanda a hannunsa sai malamai suka ce shin wannan ya nuna kenan sunna ne rike sanda akwai wanda suka ce sunna ne rike sanda Allah ya ji kan shehu dan fodiyo cikin maganganunsa da yake faɗa a littattafansa ya gaya wa almajiransa rike sanda sunna ne da haka zaka tara fulani musamman al'ummar da shi shehu dan fodiyo ya fito daga cikin su ko ba adawa ba ko ba kiwo suke ba suna rike da me sanda da haka da yawa daga cikin malamai suka ce idan ka bi tarihin annabawa za zaka tarar suna rike da sanda misali annabi Sulaiman shi ma yana rike sanda domin lokacin da ya shi shedanu su yi aiki yana rike da kwagiri a hannunsa falamma qadayna alayhi almaut ma dallahum ala mautihi illa da الأرض تأكل من سعته الله يكي فلما قضينا عليه الموت يا عند مكة كربرا سليمان ما دلهم على موته با أبن دينونا مسو سوشي تانوشي ويا متو إلا دابة الأرض سوى تدبك أسائتك غرا تأكل من سعته دتشيني سندسا نونا سليمان ينريك سندا sau da dama an ka bibiyi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji an ce da sanda a hannunsa da sanda a hannunsa da sanda a hannunsa shi yasa wani mai hikimar waka yace al anbiya'u kulluhum zawu asa wa man sa'a qadara asa bila asa faqad asa wai al anbiya'u duk annabawa kulluhum baki dayan su zawu asa suna rike sanda da haka fa man sa'a duk wanda ya tafiya qadara asa gwargwadon tsawon sanda bila asa ba sanda faqad asa yayi laifi <laughs> to amma malamai suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai hau mumbarin sa ya hudu ba yana rike sanda a lokacin ba mumbari yake da shi ginanne ba kututturan dabino ne to shi kututturan dabino in ka haushi in ba wani abu da ka dafa hajijiya za ta iya kama ka ka faɗi wannan shine hikimar da yasa annabi yake dogara sanda idan zai yi hudu ba saboda a lokacin ba mumbari bane ginanne wanda yake da wajen dafawa amma daga baya da aka yi masa mumbari cikakke mai wajen dafawa sai ya daina rike sanda da haka ita sanda in akwai amfani a rike ta a rike in babu amfani a tafi babu sanda annabi Musa alaihi salatu wassalam yana rike da sandarsa a hannu yana zuwa gab da teku sai Allah ya masa wahayi take ya ce, yace a sakal bahara bahra daki wannan teku da sandarka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce mai fanfalaka take sai tekun ya tsage to anan Allah bai gaya mana Musa ya daka ba ko bai daka ba in ba ku manta ba a karatunmu na dare na gaya mana cewa akwai wata fa'un da ake kira fa'ul fasiha a ilimin balaga ita galibi ana kawo ta ne don a datsa magana ya azama an ba da short note na magana idan ba a so magana ta yi tsawo sai a yi sauri a daddatse ta sai a sa fa'ul fasiha a nan da Allah ya ce fa'auhaina ila Musa a idrib bi asaka bahra mun yi wahayi ga annabi Musa ya daki teku da sandarsa Allah bai ce ya daka ba amma kawai sai ya ce teku sai ya tsage abin nufi ba fanfalaka mm. sai yadda ka sai teku ya tsage domin inda bai doka ba teku ba zai tsage ba to amma Allah bai faɗa ba saboda an san a matsayinka na mai hankali in ane maka wannan jawabin a takaice a takaice zaka fahimci ina aka dosa ba komai sai an fito an faɗe shi dalla dalla ba an gane ko mana in ce maka da Hausa ayi gwaru gwaru ko su ma gwarawa sai su rama sai su ce ayi Hausa Hausa <laughs> da haka idan aka ce an fito da abu dalla dalla to kowa sai ya fahimta amma a wani lokaci in ana magana da masu hankali masu ganewa ba a bukatar komai sai an faɗa an gane ko to da haka dai annabi Musa ya daki teku da sandarsa sai teku ya tsage fanfala kafakana kullu firqin kattaudil azim Allah ya ce sai teku ya tsatsage kowane tsaga kattaudil azim kamar wani katon dutse ruwan ya ture ya sandare mm. an gane ko a wata ayar cikin suratul taha an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darkan wala taksha ubangiji yace ka fita da kai da mutananka cikin dare ku je ku daki ruwa da sanda ruwan zai cure ya san dare ya bushe kamar ƙasa la takhafu darkan kada ka tsoraci wani zai cimma wala taksha ka daina fargaba kuma annabi Musa ya bi wannan umarni yayi haka sai Allah ya ce mai وتركي البحر رهوا وانا اتن cikin suratu shu'ara Allah ya ƙara bayani wa'azlafna thamma al-akharin ubangiji yace wa azlafna sai muka kusanto samma a can wajen al-akharin da wayancan ma'ana Allah bai bar annabi Musa ya fita daga cikin ruwa da shi da mutanensa ba sai da fir'auna da nasa mutanen suka zo dab da dab shine wa azlafna muka kusanto samma ai hunaka na mutanen fir'auna muka matso da su kusa to me hikimar matso da su kusa saboda tarko ake so a kafa musu ba sani ba da zarar annabi Musa da shi da mutanansa sun fita to su kuma za su kunno kai za su ɗauka yadda ruwa bai ci annabi Musa da mutanansa ba su ma ba zai ci su ba shi ne Allah ya ce wa azlafna sammal akhari sai muka kusanto da wancanan ka kusa da kusa وأنجينا موسى ومن معه أجمعين الله يتكي وأنجينا موسى sai muka tseratar da annabi Musa wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi ajima'i na baki ɗayansu ba ɗaya da ya ciwon kai ba ɗaya da ruwa ya ci shi sannan me thumma aghraqna al-akharin Allah ya ce thumma aghraqna al-akharin to waɗancan sammal ɗin ɗin wa azlafna sammal na su da suka zo suka kutsa Allah ya ce summa agharqana akari na wa akari nan su sai muka dilmiyar da su a ruwa malamai suka ce yadda abin ya faru da annabi Musa ya shiga cikin ruwa da shi da mutanansa bayan ruwa ya sandare suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya sun kusa su fita shi kuma fir'auna da mutanensa suka shigo sai ya zama cewa lokacin da annabi Musa da mutanensa za su fita su kuma lokacin fir'auna da mutanensa sun gama zuwa tsakiyar ruwa to shi annabi Musa yana wucewa daga ruwa da shi da mutanensa sai ya juyo zai sake dukan ruwan da sanda don ya koma sai Allah ya ce ba ruwanka wannan ba aikinka bane shine wa turikil bahara rahwa kyale ruwan yadda ka ganshi ba aikinka bane kai aikinka ka gama ka wuce kai da mutanenka ku yi tafiyar ku shine Allah madaukakin sarki yawa annabi Musa wannan umarnin ai wa turkil bahra kyale teku rahawan a kece yadda ka ganshi mala yace ai idza qata'tahu anta wa ashabuka idan kai da mutanenka kun ketare to karkaiwa yi ruwa komai karka taba shi ya dawo taba shi ya dawo ba naka bane na Allah ne subhanahu wataala kalmar rahawan ai sakinan abin nufi bar shi yadda yake a halin da yake a natse babu wata kugoguwa babu wata iska babu wata bugawar igiyar ruwa an gane ko fatafarraja hatta kula alqibtu ruwa ya ci gaba da kasancewa a tsage a rabe har kibdawa mutanen fir'auna da shi kansa suka zo suka shiga Allah ya gaya wa annabi Musa sirrin da yasa ya hana shi ya daki ruwa ya koma yace innahum domin su wa'ancan jundun mugraqun tawaga ce wacce za mu dilmiyar da su a ruwa mu kashe su da haka annabi Musa ya tafiyarsa mala yace fa atma annu daga nan ne annabi Musa da mutanensa suka samu nutsuwa da kwanciyar hankali fa ughriqu su ka fir'auna da mutanansa aka dilmiyar da su kama akbar ta'ala bizalik kamar yadda Allah ya bada labari a haka cikin ayoyi masu yawa a cikin alqur'ani to anan malamai sun ba da kyakkyawan misali da bayani game da hikimar Allah subhanahu wata'ala ta yin haka Allah yana da ikon ya kashe fir'auna a cikin garin Misra kwata-kwata ma ya hana shi ikon ya biyo annabi Musa Allah ya jefe shi da wata cuta ko ya sa jikinsa ya shanye ko ya jefe shi da heart attack zuciyarsa ta buga nan take ya mutu amma me yasa Allah bai haka ba ya bar shi sai da ya fito wajen gari suka ce saboda Allah so yake ya wulakanta shi ya kunyata shi sannan Allah baya so fir'auna ya mutuwar sauki so yake ya mutuwar wahala kuma mutuwar da tafi kowace mutuwa wahala a duniya ita ce mutuwar cikin ruwa ka mutu a ruwa yafi komai bala'i domin ruwa yana ta dan adam kafin ya kashe shi shi yasa ma annabi ya ce duk wanda ya mutuwar ruwa cikin sa shahada yi domin mutuwar ruwa tana da bala'i kwarai da gaske to Allah yana so ya wahal da fir'auna yana so ya wulakanta shi ya nuna wa mutane gajiya wasa da kasawarsa shi yasa ya bar shi haka shi ya fito din kuma dan a kama shi da laifi kaga yanzu idan aka je lahira manzo Allah ya faɗi cewa duk mutum idan ya mutu akan abin da ya mutu a shi za a tashe shi yanzu a filin tashin alkiyama fir'auna zai tashi ne a matsayin ya taho yin kisan kai amma bai samu dama ba da haka da haka za a kama shi to kaga wannan Allah madaukin sarki so yake dada kafa masa hujja kuma ya masa terere sannan malamai suka ce hikimar da yasa Allah bai kashe shi a cikin gari ba da fir'auna ya mutu a cikin gari aka yi maza maza aka binne gawarsa wasu basu gani ba to ba za a daina bauta masa ba har yau sai an samu masu yi masa bauta saboda abin da shaidan zai ce musu ai bacewa yayi domin idan shedan yana so ya batar da masu bautar gumaka ko masu bautar mutane idan suka mutu sai ya ce ba mutuwa suka yi ba bacewa suka yi yanzu kaga kiristoci wanda suke bautawa annabi isa ba su yadda isa ya mutu ba ta suka yi bacewa yayi ya tafi wajen ubansa ne a sama kuma daga baya zai dawo ya dauke su su koma sama to da haka Allah yana so ya tona asirin fir'auna a gane ba Allah bane ƙarya yake inda Allah ne ya za a yi ruwa ya ci shi sannan malamai suka ce ƙari da yasa Allah ya kashe Fir'auna a ruwan mil ɗin Misra yayi ta cika baki da wannan ruwan mil ɗin cewa shi yake gudanar da shi inda gaske shi yake gudanar da shi ya zai ci shi أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فرعون في قومه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي na'am Allah ya ce wa da fir'aunu fi qaumihi fir'aunu ya tara mutanansa ya cika baki yayi alfahari irin na masu mulki kuma musamman masu mulkin marasa tsoron Allah masu jin sun isa giyan mulki na daukar su qala alaysa li mulku misr yace shin mulkin misr ba nawa bane ba ba wanda isa yace ba nasa bane dole abi ko dan tsoron sa ta mamman shata yace ba dan Allah ba ko dan karfin ka ko mana ko ba sa tsoron Allah wannan maganar da fir'auna ya dole su bi shi saboda suna tsoron sa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ba kwa ganin wannan koramin na Misra karkashin iko na suke gudana ni ke gudanar da su in na bawa ruwa iko ya tafi in ban bashi iko bai tsaya afala tubsiruna ba kwa gani ne to dan Allah ya ƙaryata wannan da'awar ta wa hadhihi al-anharu tajri min tahti sai ya nutsar da shi a cikin anharu din in ka isa in kai kake bawa ruwa umarnin ya tafi ko ya tsaya to kace kare ci ka mana da haka wannan yana daga cikin hikimomin da malamai suka faɗa wanda Allah subhanahu wata'ala ya wa fir'auna shigo shigo ba zurfi a cikin su dan ya makare shi a ƙarshe to sannan bayan fir'auna ya shiga ruwa an matse shi ai magana bata kare ba wani abu ya faru a cikin ruwan ko da ya ga uwar bari da gaske ruwa zai ci shi yayi wani abu me yayi وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى حتى إذا أدركه الغرق قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الله يتي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر muka tseratar da banu isra'ilawa daga teku banu isra'il ana nufin annabi musa da wanda suke tare da shi fa atba'ahum fir'aunu sai fir'aunu ya biyo bayan su wa junuduhu da shi da ƴan rundunarsa bagyan dan zalunci wa adwan da ƙetare iyaka kawai dan su ci zalunsu sai Allah subhanahu wataala ya ce hatta idza adrakahu al har sai lokacin da ruwa ya fara shan fir'auna ya fara cinsa ya fara shiga ta bakinsa ta hancinsa qala sai ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il Mm. kai yi imani babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai wanda banu isra'ila suka yadda da shi ah. ma'ana yi saranda amma sai dai ina lokaci ya ya ce wa ana minal na ni dinnan ina daga cikin musulmi ma'ana wuta ta yi wuta ko mm. to ya uwa wannan yake nuna duk wanda kaga yana cika baki yana ya yana sheƙi aya saboda mulki yayi mulki Allah ne ya ara masa lokaci ya kyale shi amma inna rabbaka labil mirsad hmm. idan Allah ya so ya makare mai mulki komin mulkin sa lokacin da zai makare shi ba wanda ya isa ya kai masa agaji da securitin sa da intelligent ɗinsa da duk abin da yake da shi Allah yana da inda zai nutsi shi ya kama shi ba wanda ya isa ya kai masa agaji ba kana shiga ɗaki ka kwanta kai kaɗai ba Allah yana nan yana jiran ka sai ya bari duk sai security sun tsaya a kofar daki in ka shiga ciki sai ya shake ka a can mm. ba inda Allah bai iya ba kuma a tsakiyar ruwa da fir'auna ruwa ya ci shi anan akwai security amma su ma ta kansu suke yi ta kansu suke yi shi yasa mai infiraji ya ce dubi fir'auna wai shi mai ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa ma ta bi shi bai haye ba ta makare shi ita wa mutuwa bai kai ga abin da ya nufi ba daka ita mutuwa ita ce makamin Allah in ya so ya kama ka da ita sai ya bari sai ka gama tsiyarka sai ya cimma tare dai kuke ko ina ne ko kana tafa ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangara ne ai da lamaruzu bai wuce ba ta kira sama ta baɗaɗo ta bugo shaho ya faɗo ƙarƙashin ƙasa a ruwa ta farma kwaɗo ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta kyala sari da kurkudu ba ya ce ta shigo ta cimma sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki bai kai ga abin da ya nufi ba in ta zo an daina yawo babu shingen kai da kawo ɗan fashi ko ko ɓarawo ba ta sauka sai da ciwo ita ba sarar ta lafiya ba da ka ya'yan uwa mu kiyaye Allah idan Allah ya so ya kama bawa sai ya bari duk sai ka gama tsalle-tsallenka a ƙarshe sai ya carab ya kama ka da aka fir'auna ya furta kalmar shahada ɗari bisa ɗari waɗansu sukan ce wai fir'auna kalmar shahada sa bata cika ba wai yayi yunkuri zai ce la sai ruwa ya shige bakin ai da an bashi ya karasa la ilaha illallah shikenan da ya musulunta a'a wannan ya nuna mana cewa ko da la ilaha illallah ba a ko ake faɗarta ta aiki ba ba a ko ake faɗarta ka zama musulmi ba sai ka faɗe ta a right time a lokacin da Allah ya ce a faɗe ta banda lokacin da ba ta aiki yana daga cikin lokutan da la ilaha illallah ba ta yi maka aiki ka ki faɗar ta sai lokacin da mutuwar ka ta yi amma in da mun tuntuni kana faɗar ta kuma lokacin mutuwa ya ka cika da ita to za ta yi ma amfani amma ka ki ka faɗe ta da kwata kwata sai da lokacin mutuwa yayi sannan wai zaka faɗa wai Allah zaka yi wayo ka gama sheke aya yanzu bari ka ci bilis to Allah ba a yi masa haka da haka fir'auna yayi kalmar shahada sa cikakkiya haka aya ta faɗa a suratul yunus hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin sai ce mi al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin sai ce da fir'auna al'ana sai yanzu da tsawon shekarun da aka ɗiba ana cewa aka faɗe ta kaki ka faɗe ta kana ta yaƙar masu faɗarta kana ta kashe su al'ana sai yanzu kai za ka faɗi taka wa kada kad ta kabul wa kunta minal mufsidin alhalin da kai ta sheke ayarka kai ta fasikancin ka kai ta abin da kaga dama ka kasance cikin mabarnata da ka Allah bai karɓo uzurin fir'auna ba kuma wannan abu bai takaita ga fir'auna ba duk wanda yake sheke aya ya ya tuba yaki ya imani na gaskiya shedan ya nemi masa ziga cewa ai akwai sauran lokaci to in lokacin ma in ka faɗa Allah ba zai karba ba ubangiji yace innamat tawbatu innamat tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a jahalatin thumma yatubun hmm. thumma yatubuna min qaribin fa الله عليهم وكان الله عليما حكيما الله يكي إنما التوبة كأي دامر توبة على الله su الله للذين يعملون السوء قوانا دسكي أي كتمية أقول لي فبكاني بجهالة أرشن sani to sannan sun mai tubu na min kuma da zarar sun sani a kusa kusa sai su dawo su tuba fa ulaika yatubu Allahu alaihim irin waɗannan su Allah yake karɓar tuban su wa kana Allahu aliman hakima Allah masani ne kuma yana da hikima to amma wanda ba haka ba fa sai Allah ya ce walaysa walaysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut hatta Allah ya ce wa laysati tawbatu babu damar tuba lillazina ya'maluna sayyi'ati ga waɗanda suke aika ta manyan laifuffuka kuma suka ki su tuba akan lokaci hatta idza hadara ahaduhumul maut har sai da mutuwa ta zo wa ɗayan su qala inni tubtu al'ana sannan yace wai na tuba yanzu a wannan ko ya tuba Allah baya karba sai Allah ya walallazina yamutuna wahum kuffar haka waɗanda suke mutuwa suna kafirci su ma ko sun tuba Allah baya karba fa ulaika atadna azaban alima irin waɗannan mun tanadar musu azaba mai radadi wanda fir'auna yana cikin irin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce hadisin Abu Huraira inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir Allah yana karɓar tuban bawa matukar bai kai gargara ba shine lokacin da ransa ya fara zuwa makogwaro an fara zarar rai sai ya istighfari Allah ba zai karba ba an fara zarar rai sai ya furta kalmar shahada Allah ba zai karba ba in dai da baka amfa baka bade ta ba in dai da baka yi imani da ita ba ina fata an fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya bamu damar tuba Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisanta ta saboda muna da tambayoyi yau shi yasa ba za mu kure lokaci ɗari bisa ɗari ba za mu tsaya nan idan Allah ya kai mu gobe sai mu sake ɗorawa daga inda muka tsaya za a karanta tambayoyi sai mu amsa kuma yan uwa ya kamata su rinka bada haɗin kai a lokacin da na dakata daga karatu ba yana nufin an gama ba kenan la'alla muna da tambayoyi tun kusan shekaran jiya da na ce na tsaya sai kowa ya tashi a rinka haƙuri mu rinka amsa tambayoyi domin sau da dama akwai ilimin muka a cikin tambayoyin wanda a cikin karatun ba za mu same su ba Allah ya sa mu dace ah, sai tambayoyin za mu tattara insha Allah na fata Allah ta kai kuma yanzu kuna ji idan wanda ke biyan ka kuma da jafar ina ka tsibe na ka sai kuma sai jafar ya dawo Allah ya saka Allah shi ya mu jafar ya ga wannan shi kuma Allah ka tsibe shi ya sa ya rinci ka kai a tambaya ta farko insha eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam mutum da yake da mahaifiyarsa ta tsufa ya saba yana ciyarwa a lokacin da ba ta yayin azumin to shekaran bara sai bai samu ya ciyar ba kuma tana lafiyarta har azumi ya kare tana da cin abinci kuma shi bai ciyar ba bayan azumi yana son zai rama yau zai rama gobe har wannan ramadan din ya zo kuma dab da ramadan din ta kuma sai tsohuwar bai ciyar wancan shekaran ba yanzu ya ya kamata yi assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya ciyar mata na wancan shekarar tunda wancan ya riga ya zama bashi a kanta to da haka ana nan ana bin sa azumin da ta sha ciyarwar yana nan a kansa sai ya ciyar mata idan yana da hali yanzu ya ciyar yanzu in ma ba shi da hali yanzu shekara mai zuwa shekara mai zuwa dai ya sani ana bin sa bashin ciyarwar mahaifiyarsa a kansa na azumin da ta sha domin da Allah madaukakin sarki ya ce a ciyar bai iyakance shekaru ko lokaci ba gwargwadon lokacin da ka samu hali ka samu dama kamar ramuwa ce kawai sai ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhar kawai a rama a wasu kwanaki bai ce a shekarar nan ko shekara mai zuwa ko makamancin haka ba da haka dai ciyar wata nan a kansa yayi kokari kuma ya daure ya ga ya ciyar mata ba dole sai ka samu a lokaci ɗaya baki ɗaya ba inda mutum ɗaya biyu ka fara ciyarwa dai da haka da haka har ka kai mata talatin ɗin Allah madaukakin sarki ya ji kan iyayenmu baki ɗaya ya karɓa mana ayyukanmu da aka an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki Allah ya fi a hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Abdullah dan Mas'ud yace na tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha wani aiki Allah ya fi so sai Annabi yace sallah akan lokacinta hmm. to amma wani yace a batta a tafi aimi kallon kallo eh, kila ya ce mana ai sallar tarawihi ce to ai tarawihi da isha ake haɗe su in ka ce mutane su bar tarawihi abinda za su fahimta har isha su bari ƙwarai tarawihi da isha ake haɗe ta da haka ya kamata mu fahimci irin wannan akwai abubuwa na ruɗin shaidan da waɗansu suke yaɗawa cewa wai ai tarawihi ai annabi bai yi ba ai annabi yana sallah ne a ƙarshen dare ko baya haɗa tarawihi da tahajjudi ko wani abu da ya kama da haka hadisi ya tabbata daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace min kullin layli qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a kowane yankin dare annabi yana sallar dare domin kalmar wutiri anan ana nufin sallar dare dan shi annabi wutirin sa ba raka daya bace ba shine raka'a 13 ko 11 ba shine dai sallar dare ba nana Aisha ce min kullin layli a dukkan wani yankin dare annabi yana iya sallar dare yakan iya yi a farko yakan iya yi a tsakiya yakan iya yi a ƙarshe wantaha witruhu ila sahari a ƙarshe ne yafi yin wuturinsa a ƙarshen dare amma in kai a farkon dare baka laifi ba in kai a tsakiya baka laifi ba in kai a ƙarshe baka laifi ba mutum zai iya yin sallah a farkon dare ya kwanta a tsammanin sa ba zai tashi ba kuma da daddare Allah ya sake shi ikon ya tashi sai ya maimaita sahabbai sun zo sun tambayi annabi idan muka yi wuturinmu da farkon dare a tsammaninmu ba za mu tashi ba da daddare sai Allah ya sake ba mu iko sai muka tashi sai annabi ya ce la witrani fi laila kada ku haɗa wuturi biyu a dare ɗaya abin nufi idan ka riga ka cike sallarka ta farko da raka'a ɗaya wuturi to in ka tashi sai dai ka yi salloli masu raka'a biyu-biyu-biyu kar ka sake wuturi domin shi wuturi ba a yin sa sau biyu a dare ɗaya kuma haka Allah ya ce qumil layla illa qalilan nisfahu aw anqus minhu qalilan aw zid alayhi waratil qur'ana tartila ya tabbata cin hadisin Zainab ya na Ummu Salama da ma wajinta ruwayar Aisha da wasunsu a goman karshe na Ramadana kwata-kwata annabi baya bacci Nana Aisha ta ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al Ai al-awakhir min Ramadan ahya laylahu wa ayqaza ahlihi wa shadda mi'zarahu yana raye daren sa baki daya to menene raye dare shine yana kallon ballo kallon ballon shine raye daren kuma sannan saboda tsaban lalacewa da sakarci, a rasa ma lokacin da za a yi wannan lalatacciyar fatawa mai doyi sai a watan azumin ramadana watan da manzo Allah ya ce man qama ramadana imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi watan da manzo Allah ya ce mala'iku suna zagayawa a duniya suna kira ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal sharri aqsir ya kai mai nufin alheri yi sauri ya mai nufin shari karka yi to yanzu kallon ƙwallo alheri ne ko shari na san in dai kana da hankali da tsoron Allah idan dai ka yadda sallah alheri ce to ko kallon ƙwallon shari ne kallon ƙwallo zai zama shari dan ba zai yi ba ga mai imani ya kira sallah alheri kallon ƙwallo ma ya kira shi alheri ba zai yi ba to da ka ya kamata mu fahimci ire-iren waɗannan fatawoyin fatawoyi ne na iblis fadawoyi ne na shedan da yake wa wasu daga cikin shedanin mutane don su kawo rudu a cikin kwakwalen mutane domin daman Allah ya gaya mana wa inna shayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum mushrikun Allah ya hakika shedanu na aljanu suna wahayi ga shedanin mutane dan su zugo su su zo suke jayayya da ku to fa in kuka biye musu kun zama mushrikai Allah ya tsare mu amin <clears throat> sai tambaya ta gaba cewa aka makalla mai gaskiyar wannan magana da ake cewa wai muhammad bin abdul wai shi ne ya wahabin ɗan taimiyya zuwa har yanzu dai aka samu wahabiyan sa tafiya ne ya ne shi ya wahabiyan ɗan taimiyya akwai wani a cikin ana sa shi a fm ne ya cewa ai duk wanda ga wato kasan bahaushe ya ce wai idan tururuwa ta so lalacewa sai ta yi sai ce fuffuke kuma menene zub da wuso min hauka in ban da sakarci da bacewar lissafi ina haɗi tsakanin ibnu taymiya da ibnu abdullah ibnu taymiya an yi shi tun hijira tana da shekara 700 yau ibnu taymiya ya bar duniya da wajen shekara 800 ibnu abdullah kwata kwata bai wuce shekara 200 da mutuwa ba to to waye habi waye wahabiyantar da wani <laughs> ibn abdul wahab zamanin su ɗaya da shehu dan fodiyo fa dan fodiyo yana jihadi a afirka ibn abdul wahab yana jihadi a ƙasar saudiya lokacin su ɗaya shi yasa duk sunan su ɗaya mujaddadai ake ce musu mujaddid ibn abdul wahab mujaddid ibn fodi zamanin su ma ɗaya ne ka je ka karanta tarihi haka wannan wani irin rikicin lissafi ne kuma wai menene wahabiyanci wahabiyanci shine saboda da yawa daga cikin masu bin ɗariƙun sufaye su ana jingina su ne zuwa ga shehunnansu masu bin ɗariƙar tijjaniya a ce tijjanawa nisba ila tijjana tijjana wani gari ne a maroko a nan aka haifi shehu ahmadu sai a ce tijjani ɗan tijjana to wanda suke binsa sai a ce musu tijjanawa ko tijjanawa da hausa ko ƙadirawa nisba ila abdulkadir jiyali abdulkadir jilani a iraki aka haife shi a bagdad kuma abdulkadir jilani ya girma ibn taymiya ibn taymiya bai same shi ba a tarihi shi an yi shi ne a ƙarni na ɗari biyar ibnu taymiya kuma ya zo a karni na 700 ibnu taymiya yake faɗa ban ga abdul qadir jilani ba amma na ga almajiransa na irin su ibn qudama al ibn qudama mai muguni na mazhabar hanabila almajiran abdul qadir jilani ne da haka taymiya yace na ga almajiransa amma shi ban gan shi ba to akan jingina almajiran abdulkadir jilani zuwa gare shi sai a ce qadiriyya nisbatun ila abdulkadir jilani to wannan yasa wai dole ahlus sunna su ma sai an kakaba musu ai mu muna da dai da yawa kafin ibnu Abdullahi muna da ibnu taymiya uwa uba mu babban shehin mu manzo Allah shi yasa muke cewa mu ahlus sunna ne sunna kuma ta annabi ce alaikum bi sunnati me yasa ba za ku yi mana adalci ku gaya mana sunan da muka gaya wa kanmu ba ai ku ku kuka gaya wa kanku kadarawa ku kuka gaya wa kanku tijjanawa shi yasa muka gaya muku mu ba mu ce wa kanmu wahabiyawa ba mu ta muka yi mu ahlus sunna ne sunna kuma ta annabi ce me yasa ba za ku ce mana ahlus sunna ba saboda zalunci kuma in shehunnan mu za ku zaɓa mu muna da shehunnai da yawa ibnu taymiya me yasa ba ku ce mana taymiyawa ba sai ku ce ce mana wahabiyawa da ka shi yasa muhammad jamilu zainu yake ba da martani game da wannan yace in kana tabi'an li ahmada mutawahhiban fa ana al-muqirru bi annani wahabi in dai bin annabi muhammadu shine wahabiyanci to ina faɗa na yadda ku ce min ba wahabiye ba shikenan ba da haka ya ƴan uwa mu gane cewa matsalar ba a suna take ba fa matsalar ba shine ka cewa wani ba wahabiye wani ba tijjaniye wani ba anan matsalar take ba matsalar shine waye yake kan koyarwar alqur'ani da sunna duk sunan da zaka gaya wa kanka a gaya maka duk ba zai cutar ba in dai akan littafin Allah da sunnar manzon Allah kake shi suna ɗin kawai wani adireshi ne domin duniya ta zo zamanin adireshi dole ne ana da buƙatar a yi leta dole ne ana son a ji full address ɗinka kai ne wa to wannan yake ja kawai a faɗi suna amma in ba haka ba aikinka a lahira shi Allah zai duba ba sunanka ba yanzu idan ka zo lahira ba za ka ce Allah ni ba tijjani bane ba ruwansa da suna kai ka sawa kanka abinda Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a ku ba abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku kada ku bi wasu waliyai kalilan ma tazakkarun amma kaɗan ne daga cikin ku suke tuna wannan wannan a kansa za a yi hisabi a lahira da haka manzo Allah abin da yace da mu alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finna. Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba bamu ikon nisan tatta eh za mu tsaya nan sai ka tambaye shi gobe saboda lokaci kar mu ja in Allah ta tambaye ko na da muhimmanci sosai in Allah da zamu dakata nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah